Surkan zamani murja ne, samma wani ƙarfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Surkan zamani ha, surkan zamani ha, zamani ha, zamani ha. ya fuke da ɗan ganzo ya yi ciko da ƙozo girman diya idan ya zo sai ka shirya malam. Sarki yana da sha'ayin sarkin shi kaji, in bariki ta kai har ta huda hanji, sai rayuwa ta zamto tamkar ta kaji, zo kukan gida na su shi ɗan yake ji, Ba su bayar masu rikai sun zo da. Hello, kina ji na ai. to to abin da zan gaya miki shine ki tarkato ina ki ina ki ki taho garin nan namu kuma idan kika tashi kika zo garin nan ki tabbatar cewar ke ta ce kar ki nuna duniya cewa zaman dajiro nake da ni da ke saboda ba na son asiri na tuna a garin nan duk abin da zan ki kare mutunci na in kare naki domin na ga garin nan za a samu kuɗi a garin nan sosai Allah da kuɗi zai zo domin na ga matasan garin nan irin mayin matan nan ne na kasan mayin garin can Allah wallahi za a samu kuɗi kawai ki kwantar da hankalinki idan kika zo gidan nan kin san gidan nan ki shigo da rashin mutunci saboda akwai wata wata wata matar amini na yar iska mai kama da buhun bakko tana nan ta yi hima tsakar gida ba ta ganin mu da mutunci abinda zaki kenan yawa yawa kai kai karamin tunani ne da kai ka gama mika ka tasfa kuma ka zauna kana gaya wa makauta kai jar uba ka jin da ka tsinka min zuciya eh. Fa'ida. Sarkan zamani. Ah, ah, ah, bai wa Allah kamar na gane fuskar nan a ni ce makociyar nan ta kafa oh oh wacce na riba da sigar a hannu wallahi Kat amma bai wa Allah dama na daɗe ina so a ce na ganki to bai wa Allah to ke yan nan ce koko a'a a <laughs> ah, kakka dawo ya sunan naki sunana lami cokali cokali alika ka a daɗi <laughs> eh, <laughs> cokali a ɗan makala ka a daɗi Mm, in wa Allah to amma dai bai wa Allah ban gane da aure ko babu da aure to amma ana dan taba wata ana dan taba wata harka ne ko ko a'a ba a wannan ana taba harka mana me za a fasa ana taba harkoki alhamdulillah to lami <laughs> cokali ya ba mu hadu ka sa lokaci kawai ai in Allah da naga kamar idan gogaggiya ce ke komai harka a buɗe kake wayo Allah da wayo Allah da dole ku ya da dole bela kwait kina ji to in na sa lokaci saboda so nake wannan dan dauran idan yo sama gero e ya samu abin da yake abin nan kaga lokacin mafaka kenan amma ba bai Allah dami harka da ke a garin nan kowa bai sani ba kar ki sake iyali na ta sani ya zan yi in bari ta sani tunda ni ba yarinya bace yawa alhamdulillah yara ne to alhamdulillah zan shiga to an jima in Allah yadda zan kara kewayewa mun haɗu to ni abun mu baki alaikum shikenan ciki lafiya baka lafiya eh, baka Allah ya da damuwa wallahi ni matsala ta da gidan nan ana girki har rana mutum ya gaji da bacci ba a gama don allah ki sauri ki gama abincin nan wallahi dan ciki na motsi yake saboda ubanki ne inemo na ce ubanki ne ya kawo aka girka in ba ubana bane amma dai ai mashinshin don allah ki yi ki gama ni wallahi yunwa nake ji don allah gaskiya ne Wallahi ciki ne da ni. Au, ciki ne ma da ke? Barka da zuwa. A ga maganin nan. Kai amma baka da tunani. Ka kawo ni wajen mai bakin mai ka ce ka kawo ni wajen magani? To in magana bakin mai na ni da nake juye a sati biyu saboda babur na kai samu matsala? To amma wanne kalar bakin mai kake juye da shi? A ni wanda nake juye da shi wani ne mai hoton yi haka za ka ga sunan haka ba na gane sunan a haɗaiki anya ba fura suka ɗura ma a galan ba ibana wannan kamfani na aby lubricant sun tanadar muku bakin mai daidai da motoci ƙirar zamani sannan kada ku manta muna da ultra super saboda kuma manyan motoci ma'ana tireloli tifofi su kuma shine man juyensu sannan kuma kamar kai da ka zo da a daidaita sahu wannan kamfani ya tanadi mai daidai da masu a daidaita sahu lita biyu wato 2 lita shine ainihin wato tubo cycle po t shi ma daidai da masu a daidaita sahu to yaya aje aiki ya aiki <laughs> ta girgiro mu je a masa juye kwanan nan zan fito da abin da yake ciki ko da karfin tuwo sirkin zamani ne wayo Allah na ayayya sallin ku da zuwa lafiya kina mana kallon ta saura kwata haka kurin an mai mana da gida kulab kiɗa har waje wannan abin kunya da me yayi kama sai ka ce gidan dujal dan Allah ka ji yan iska ya ka ce wa yan me yan ne kuma eh kai ka ji wani sabon salo kura wuta da cokali ke tsaya dan me yo in dai mu yan iska ne ke kuma yar guguwa ce sarkan zamani dan abin yayi gaba ko ba ai haka ba kai kai da Allah karku da Allah karku zo ku dame mu wa ja aiko wallahi ƙarya ne billahi da ƙarya ne kai da Allah ku tsaya mana suwaye ku kai ya za ku zo gidan mu ku nemi ku tada mana hankali ne akan me suwaye ku kai cakuri caca ci kwambenci ka kiyaye ni ita ma bata ishe ni ba balle ta na kai kuma sai ka bari idan gidan ya zo mallakin ku to da gidan mallakin ka ne in ba mallaki na ba kaga rabu da su wa'annan yan iskan ni kadai ce maganin su a garin nan daga su har uban da ya gayyato su ni ce zan gyara musu zama ka banni da su za ku ga abin da zan yi

gaya miki ruwa ba su an kwando ba ne kin zo kin yi shirin wa an jingina duran manja za ki zo ki ce da ni wani wannan billahi lazi ni ina tashi rashin mutunci na na fi ki iyawa kuma nan gani nan bari ba a haka an ce da tsohuwa ta yi zina wallahi ta ce lokacin mu ya wuce kuma dole a gan mu a gan mu mu zo mu abin da muke so mu miƙe kafa ba wa kun da Allah wallahi ruwa ba san an kwando bane Allah sai na kore ku da gidan wallahi sai dai kai kai waje wallahi sai dai shiga ciki shiga ciki wallahi sai dai shiga ciki shiga ciki banne da shi wallahi kai da mutumin banza wannan gardin ma gandandan da kai zaka zo kai ka ji dan iska a karkace sai ka ce za a je noma da shi kamar lauji wai shi a dole wai shi ga dan iska ku kana fito da ido kamar jinjiri ya mutu a hannun yan barka ni za ka yi wa iskanci ni gidanmu ne ko kuwa gidanku bane zuwa kai mu a iskanci ma gado muka mu a iskanci ma gado muka duk sai ne maganin ku oh me zubin buta ta shiga daki ho ho na son wasu zo gurin nan su gane ina <clears throat> yau eh. abin da yasa na same ka nan eh saboda na san cewa ba mu farka sai wannan gindin kuka kuma ka sani sa ido yayi yawa eh shi yasa nake kokari kada ka bari wannan abin ya bayyana ki kawo wannan abin eh kana ji na na jin ka kana ji na ni kaina nan ba na son ya kasance cewa a san cewa ina shaye-shaye a garin nan ko ba haka ba yawwa ka gane mm. yawwa ba na so saboda mama mashin da dan aure har san mutane sai karkada sai abincin bai yi eh. yawwa su ka gane eh. ba zan koma ba eh a kawai ni yawwa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wato na kirawo ku ne in gabatar muku da kaina a mazaunina na Mr. Shagir Girbo Monita a wannan makaranta ku a wannan kulab a wannan aji yauwa a wannan kilas namu kowa kuma a nuna masa educated ɗinsa hmm. ka san mai educated da turanci ƙoƙari educated kuma from where a eh, is lisi wai gaskiya ne ka san ni fa baturan ba mangwafa da yazo a gidan mai sauka aka yin buda mata tabar ma aka kama miya kuka yace ba ya ci aka kama kwadan rama yace ba zai ci ba to ya muka kama dinkin yace alhamdulillah to kana ji na eh. kai dan kwagen nan kai za mu baka wajen kwasan kai eh. in hedi master ya kai kai za ku kwai domin kai mun ga za ka yi ruwan kwasan kai kai kuma dan hancin nan naka an yaba ma domin kai lisimin ka san me lisu muni ai turanci ne mai kyau an yaba ma makaranta ta yaba ma irin kokarin ka an baka an baka certificate an baka wannan za a zo tura za su zo a karbe ka kai kuma dan bari ya iri ko da ya kaje gona karas abin da muke so ka dage rannan ka biro da takarda a mazauniya na motin nata an rubuta maka da an baka rai da kan na ceto a an yade ka yawwa domin kana ji ko makaranta abin da za ta baka kai da ruwan tura nan kai za ka rika dafa tura abincin sun zo za su duba makaranta ka san mu educated i nonsense ni i nonsense idiot maza maza english ni is this one da na na na na ni this one ni ka san ni ne ko this one da ah, wannan sunana ka san me sunana idi idi idi monke monke da turanci mutum mai kokari idi monke ni suna na monke a makarantar eh mutum mai kokari ni suna na monke kuna kuna kuna ji na ko tura sun ce ni monke ne saboda irin kokari na mm, akwai kuni da kokari sannan baya ka kai abin da zan gaya maka kai ma ka dage ka zama kamar ni tura saboda kokari na suke suka tara mun suka ce idi monke kana da kokari yaro saboda wannan haƙi da jahilci da muka haɗa muke yi eh. so muke kai ba ma iyaku ba mu yaƙo wa'annan yan iskan ɓata garin. To gaskiya ka ga na ji daɗin wannan tsari wannan. Alhamdulillah. Sijatau. Eh. Domin so muke sijatau su ga yadda muke kokari a makaranta muke ba da himma su ma su zo su ga yaƙi da jahilci. An yi su shiga. Ah, to yi nan dai abubuwan muna ta addu'a dai Allah shirye su. To ƙarshen jawabi na eh. shine gobe ina jan kunnen ku a fito makaranta da wuri.

sirkan zamani ne wayo Allah na to mutum da na duba coci na nake ta yunkurin na duba ke matar ustaz kike adan coci la nazo me kin gaya mata coci la kice wallahi wannan mara batar din coci la uwarka da ranar Allah uwa ta ba kika ce ina ma abota masu hawa abin hawa mun zo muku da ATF man giya auto wato kamfanin aby ya zo muku da ingantaccen man giya domin hawan mota ku je ina a fadin duniya sannan mun zo muku da mas giya ep 140 na manual i love you albishirinku ina 'yan adaidaita sahu ina gabatar muku da wato tubo cycle 40 lita biyu 2 lita kenan ga 'yan adaidaita sahu don gudanar da juyanku cikin kwanciyar hankali mun zo muku da lita ɗaiɗai ɗin adiri ta sahu sannan na zo muku da komai da ruwanka wato sufa tubo na masu adiri sahu ko babura masu kafa biyu ga kuma ultra super diesel shi kuma na manyan motoci ne ma'ana tireloli Everywhere, Lubricant Sirkan zamani murjani